wanda insha Allah yau zamu magana ne akan yadda ake amfani da wasu sinadarai guda biyu wanda zaki na shafa a leɓanki misali idan leɓanki yana yawan bushewa idan leɓanki yana yawan bushewa ko kuma misali idan leɓanki kina ganin yana canja kala misali yana yin duhu ko yana yin baki haka so ga hanya da zaki amfani da ita domin ki magance wannan matsala din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 insha Allah uh, idan kina so ki hada wannan sinadari wanda za kina shafawa leɓen ke ya zamana ya daina bushewa so yanda za ki shine za ki nemi turmeric in aka ce turmeric da turanci kenan da hausa kuma ana cewa kurkur kurkur da kika sani na hausa wanda ake shafawa a fuska wanda ake abinci da shi wanda ake duk wasu sinadarai da shi to shi za ki nemo idan kika nemo wannan kurkur din sai ki uh, samu madara ko nono ko yogurt a cikin ukun nan su za ki samu ɗaya daga cikin son samu ne sai ki samu madara idan kika samu madara sai ki ɗebi kamar kurkur ɗin nan cokali ɗaya ko rabin cokali sai ki samu madaran nan kamar cokali ɗaya sai ki gauraya ki gauraya in kika gauraya to sai kina ɗaukan wannan sinadarin kika tabbatar ya gauri sai kina shafa a ki idan kika shafa at least sai ki bashe kamar minti goma inda kika bashe minti goma to kin gama amfani da wannan sinadarin za ki iya yin shi kullum kullum har zuwa lokacin da ki ga leɓen ki ya daina bushe wannan insha Allah wanda kina amfani da shi za ki ga kin samu sauki a wannan matsalolin ba tare da kin sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo da muka ya burge ku to muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode mu haɗa bidiyo na gaba